sai da ya ga suna cacar baki kamar za su dambance sannan ya tanka amma duk da haka sai da Tanimu ya ce makwaɗaiciya kawai duk a dalilin ki ne ya yake shiga halin kunci na rayuwa kafin iyayen su rasu san ba haka yake ba in Allah ya so sai ya saka ma dan uwana abin da kike masa kalamanta ne mu sun tunzura yayansa don haka malam Nuhu ya ce rufe mini baki shashasha kawai matar ta wuce kake faɗa mata haka ka fita harkar iyalina ni za ka ce ma makwaɗaici ba ita ba tunda da yardarta maimuna ta bita ta tanimu ya ce cikin ɓacin rai tunda haka ne jibi zan kai mai lagos zan biya in ɗauko ta bai ƙarasa ba malam nuhu ya zuƙo fiye da kima dakata ka ji ta nemo ubana ne kai ya girgiza kai shin ko kai ne wana ta nemo ya ce babu ko ɗaya to tunda haka ne ka bar min yarinya ta a inda na kai ta in za a iya lura da ita kamar yadda za mu yi mata komai in ya so ita hajiya hasana da siyar da ita tana da iko da ita kamar yadda kake da shi ta ma fi ka iko da ita ba na shakar abin da za ta yi ma maimuna ko kusa kai ba za ka yi mata ba kuna can kuna shan dina kai da matarka da yaranka sam baka san cin mu ba balle sha sai yanzu da rana tsaka gagal Za ka so ka nuna min iko akan iyalina Wannan takura da tsangwama da Tanimu ke fuskanta a wurin yayansa yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ya zaɓi ya yi zamansa a Kaduna fiye da zauna a Katsina kafin samun aikin Tanimu a Kaduna. A nan Katsina ya fara samu. Malam Nuhu ya sa shi yin wata cuwa-cuwa aka kore su a aikin yanzu kuma abin da yake daɗa haɗa shi faɗa da yayansa shine baya biya masa bukatarsa yadda yake so musamman ma idan muka yi la'akari da zaman garin Kaduna ga shi da yara. Har rana mai kaman ta yau, Malam Nuhu yana zargin Tanimu akan baya tausaya masa, baya son taimakonsa. Ko yanzu haka ya yi masa tatas har da gori a dalilin haka ran Tanimu ya ɓaci don tsananin takaici. Taimakon da yake ba Malam Nuhu na kuɗi da abinci sam ya manta bai basa ba. A haka ya koma Kaduna zuciyarsa tana masa suya. Lagos iko ikon Allah. Lagos a nan ne Hajiya Hassana take zaune a wani mahaukacin gida mai ɗakuna da yawa, kimanin talatin amma ɗakin ta yadda ka san zuciyar talaka da rashin girmansa. Ranar da su ranar da su Maimuna suka sauka a Lagos, sai da ta yi zazzaɓi na kwana biyu saboda rashin sabon zaman mota. Ga tafiya mai nisan tsiya, har amai a mota ta yi, kai ta tafiya da kasa da suka sauka. A takaice sai da suka kwanta a gadon asibiti, kwananta biyu ta warware watansu biyu kenan da zuwa amma mai mana ji da ke yi kamar ta shekara saboda yanayin garin na, na cunkoson mutane da abubuwan hawa takan rasa inda za ta saka ranta ko inda za ta ji ta ji daɗi ko yanzu mai maimuna kwance take a gado ta rantsa ido haɗi da faɗin wash hajiya ta hajiya hasana ta dungura mata kofi a baki ta ki karɓa sai ma cewa ta yi ni fa a katsina ba na shan magani tabbas haka ne domin ita kanta hajiyar shaida ce to a wajen shan magani ne suke tsiya da hajiya san ba ta tausaya mata a wannan ɓangaren har ɗoran magani take mata to shi ne yanzu maimuna take kara jaddada mata maimuna ta sake rintsa ido hajiya ba na shan magani a garinmu ta ya matsa fuska haɗi da tsuke baki kamar ta tsotsi lemun tsami a shagwabe ta kuma faɗi wai wannan wani irin magani ne hajiya na ga ba na asibiti ba ne na menene gaskiya ba zan sha ba Hajiya Hassana ta janyo ta jikinta. Haba sha shaki ji babu ɗaci balle kama balle hamami. Kituna nan fa ba katsina bane, sai da shan irin waɗannan magunguna. Ta katse Hajiyar da faɗin menene hamami? Hajiya bata ce, Hajiya bata bata amsa ba, sai ta zarce da lallashinta. Ki hakuri ki sha maimo, maganin mayu da miyagu ne. Ba zato ba tsammani ta ji mana ta yanki ihu. Wayyo, ni ba zan sha ba Hajiya, ashe garin nan akwai mayu da miyagu ni dai ki kai ni katsina dama ummata ta taɓa yi min tatsuniyar mayu hajiya hassana ta tsaya baki buɗe tana kallonta kawai sai ta rungumo ta jikinta ishiro maimuna dama ya nake maimuna ta kalli hajiya hassana cike da mamaki ta ce ashe kima kina yin karya hajiya a'a ba'a nake miki gudun kada ta kuma tambayar ta ma'anar ba'a yasa ta ce duk abin da na faɗa miki arashi ne kawai na yi haka ne in gani ko kina da farin jini domin maganin farin jini ne sun bar maimuna ta miƙe tana kallon yatsun hannunta hari da kallon hajiya hassana sannan ta ɗan yi shiru alamar tunani minti ɗaya tsakani ta yi raurau da ido za ta yi kuka hajiya dama jini na baki ne to me yasa wata rana a katsina da nake cin kifin gwamgwami na yanke jini na na ta zuba me yasa ga jinin ja ba baki ba kin ga wajen ma Hajiya Hassana ta tsaya galala rike da yatsun Maimuna. Tunaninta a yanzu shine irin amsar da za ta bata. Ta faɗi a ranta, wannan wace iriyar yarinya ce haka mai shegin tambayar tsiya. Sai ta zaunar da ita, Maimuna, ki yarinya ce, ina matukar so ki fahimce ni, amma haka ba zai samu ba. Ke dai kawai ki duk abin da nake cewa ki kin ji ko? Maimuna ta kwantar da kanta a kafadar Hajiya Hassana. To ni ma duk abin da nace ki siya min, za ki siya? Da sauri Hajiya Hassana ta amsa, haɗi da zama dirshan ta ɗora mana bisa cinya haɗi da ɗauko magani ta kafa mata a baki kurɓa ɗaya mai mana ta kau da kai haɗi da nuna katon roba mai ɗauke da zuma farar saka da haka ta shanye maganin idan ta kurɓi maganin sau ɗaya sai ta kwankwaɗi zuma cokali guda tana gama shan maganin hajiya hassana ta goya ta alamar jin daɗin ta shanye magani haka hajiya hassana ta yi ta juyi da ita a ɗan karamin tsakar ɗakinta daga ƙarshe ta dire tana faɗin yanzu ki nutsu ki faɗa min duk abubuwa da kike so yau zan siyo miki idan na shiga kasuwa tun zuwa maimuna lagos hajiya hassana ta yi ta shige da bucin ganin ta samo mata maganin farin jini sai dai abin da hajiya hassana ta manta shi ne shi fa farin jini idan ba daga allah ba ne to babbar masifa ce hajiya hassana irin matan nan ne masu tunkaho da haifuwar 'ya'ya mata a ganin ta haifuwar 'ya mace kamar wata kadara ce mai matukar daraja ko kuma haifuwar 'ya'ya mata kamar ka mallaki kananan jari ne ta sha roƙon Allah akan ya bata haifuwar ɗiya mace don kawai ta rinka samun kuɗin shiga amma sai Allah ya azurta ta da haifuwar 'ya'ya maza wato Musa da Shehu Hajiya Hassana da bata samu abin da take kula kulafuci ba sai ta koma da roƙon Allah akan Allah ya sa a bata riƙon maimuna don ta sha rayawa a ranta ina ma ina da 'ya'ya mata ai da na yi kuɗi a garin nan haifo hauhawar dogon burin hajiya hassana ya haɓaka ne a yayin da ta ga 'yan matan gidansu suna kalkalar kuɗin samari da alhazawan Legas. wannan ne dalilin da ya sa take bala'in son haifuwar mace ta sha alwashin son haifuwar ta sha alwashin duk ranar da maimuna ta biyo ta lagos sai kowa a dangi ya yaba har ya dangwali abin da za su tara a zaman da za su yi a iko. Haka suka ci gaba da zama a Lagos ba tare da an saka ta a makaranta ba, don haka kullum za ka gan su manne da juna. Sun masifar shakuwa har hakan ya sa Maimuna ta yi mugun sangar cewa ba cas ba as, ba ta aikin komai sai dai ta ci mai kyau ta ɗaura mai kyau. Tun safe idan suka fita zuwa kasuwa ba sa dawowa sai dare. Kada kuma ku ce wani aiki Maimuna ke yi a can ko ɗaukan lodayi balle mika abinci. Idan an siya mata yi aikin maimuna bai wuce sangarta da shaguba ba abin haushi da takaici har da biye mata ajiya hasa nake yi maganar farin jini kuwa hmm, an kai jallin da maimuna ta zama kamar kuɗi a wurin talakan najeriya haka za ku ga samari sun jibgo mata kayan kwalama dangin zaki a dalilin haka ciwon ɗan kano ma ya yi mata mugun kamu to amma da yake garin yarbawa ne akwai su da sanin lakanin magungunuwa cikin kankanin lokaci maimuna ta warke sarai tsawon shekara ɗaya kenan da zuwan maimuna iko amma ko sau ɗaya ba su je katsina ba ba su kuma taɓa kiran waya ba hakan ya sa maimuna a duk ranar duniya sai ta ambaci katsina da mutanen cikinta mafi soyuwa a gare ta wato iyayenta maimuna na da wata katuwar yar beben roba mai kama da bakwainin jariri har magana tana yi da harshen nasara akwai lokacin da maimuna ta goya bebin a baya ta yafa gele ta kalli hajiya hassana ta ce yau ka tsina zan kai bebi na ta rinka taya umma da abba zama kin gani ko hajiya yanzu fa umma ba ta da yarinya babu wanda take ma wanka idan na gaita umma ce za ta rinka yi mata komai tana gama faɗar haka sai ta ɗauki ɗan tawul da kwandon wankan bebin ta shiga bayi za ta yi mata wankan zuwa za ta mata wankan zuwa katsina maimuna ta zaunar da bebin a wajen guda ta ce an bebi na zauna in fara yi miki sai in yi miki zauna in fara yi sai in yi miki haka umma ta ke yi sai ta fara yi ta ke min sai kuma ta tuntsire da dariya haɗi da kallon yar bebin rufe idonki ni ma haka umma ta ke cewa ta cire kayanta kaf kwatsam sai ta fashe da kuka tana kwararawa hajiya hassana kira wayyo hajiya taho ki gani na yanke a abina wayo allah na ke umma zo ki gani hmm to ba yankewa ta yi ba al'ada ce ta zo mata kaico ya ci a ce maimuna ta san da zuwan irin wannan ranar da girma zai kawo mata ziyara ya ci a ce an koya mata yadda za ta yi idan irin haka ya faru kash ba a koya mata ba amma an koya mata kwaɗayi shirme da shiriri ta haɗi da san abin duniya ta sha uku amma ba ta iya komai ba sai ta ɓargaza hajiya hasana ta kalle ta tana taɗin zuci o ni haifuwar katsinawa anya ko yarinyar nan tana da wayan wayo da hankali ta riko hannunta tana zambarma a rikice take da kirajiyar ta iya maida mata da kayanta sannan suka koma ɗaki haɗi da zaunar da ita ta kura mata ido tana nazarinta nazarinta inda za ta faro yi mata bayanin da za ta fahimta ko kai maimuna ya tsananta wayo hajiya na ji ciwo kuma marata tana ɗaurewa hajiya hassana ta ɗauko pant ta shirya ta a yayin da take faɗa haka za ki rinƙa yi a duk lokacin da bakonki ya zo miki Maimuna ta sake rushewa da kuka ni wallahi ba zan iya tafiya ba. Hajiya Hassana fa ta rasa yadda za ta yi. Jikinta yana rawa a ta da shagon kofar gidansu ta siyo mata always karami. Ko da ta dawo ta iske Maimuna tana ta tsalle da ƙururuwa a kuntataccen ɗakin su. Ta cire pad ɗin da farko ta saka mata wani mai mana ta sake tantsarewa da kuka ta sake faɗin ba zan iya tafiya ba. Da kyar ta lallashe ta ta yi shiru amma ran Hajiya Hassana ya yi matukar masifar ɓaci ta shiga tafa hannu tana faɗin oh haifuwar katsinawa yanzu komai fa yana iya faruwa da yarinyar nan kamata ya in yi wani abu tun kafin wankin hula ya kai mu dare in zo ina nadamar da bata da amfani na daɗe da sanin yaran garin nan shego ne suna iya kai mutum su baro nan take dabara ta faɗo mata sai ta janyo maimuna ta zaunar da ita kusa da ita ta dafa kafaɗarta ta ce kin ga wannan abin da kika fara alama ce ta girma duk macen da ta isa ta kai lokaci to za ta yi muddin tana da lafiya maimuna ta katse hajiya hasana da faɗin ni ina da lafiya kenan hajiya hajiya hasana ta gyaɗa kai sosai ma kuwa ai abin alfahari ne a ce kina da koshin lafiya haka kuma duk matan da kika gani suna yi ba wai kanki farau ba a saboda haka sai ki yi shiri don za ki rinka ganin sa duk wata maimuna ta katse ta har da ke da umma kuna gani duk wata hajiya hasana ta yi dum kafin ta ce kwarai kuwa har da ni da ummanki muna yi mana ta ɗan yi shiru kafin ta ce to ya aka yi umma ba ta taɓa faɗa min ba hajiya hassana ta saki ɓoyayyen ajiyar zuciya ta faɗa a zuciyar da lallai maimuna kifin rijiya ce nazis ta san duk irin waɗannan abubuwa ko da yake yarinyar da ba ta shiga mutane zuwan ta iko ne ma ta ɗan waye hakika lokaci yayi da ya kamata in koyar da ita wasu daga cikin sirrukan mata kada kiliyu ta jabau nan take hajiya hassana ta koyar da ita duk yadda za ta rinka kula da kanta idan tana al'ada da yanda za ta yi wanka idan ta gama kwanan maimuna hudu ta gama satin ta ɗaya satin da ya zagayo hajiya hassana ta saka ta a makarantar islamiyya sannan kuma hajiyar ta ware rana guda ta zaunar da maimuna ta yi ta yi mata hudu ba kin gani ko maimuna ki nutsu ki daina rawar kai ki daina gaza ki kama kanki kwatsam sai ganin maimuna ta yi riƙe da kai kin gani hajiya na kama kaina ya daina rawa Hajiya Hassana ta so ta tuntsare da dariya sai kuma ta dake to na gani amma ba haka nake nufi ba nufi na ki nutsu ki daina wasan yara tunda ke yanzu ba yarinya bace tunda kin fara al'ada san bana so ki faɗa ma yara halin da kike ciki bana so ki saka abin a ranki balle har ya dame ki zan taya ki ƙyargen kwanakin da zaki rinka yi ke ma kuma zaki rinka kidan yawa dan kaucewa bacin rana kada ki fita ya fallase ki sannan abu na gaba da nake so ki saka a ranki shine shi wannan abu sai macen da ta isa take yi take yin sa kin ga kenan kin isa ne shi yasa kika fara maimuna kan ta samu kanta cikin wata duniya na jin daɗi idan hajiya hasana ta ce kin isa ko kin girma shi yasa ma yanzu ta kalli hajiya hasana tana faɗin da na girma to daga yau na daina wasan yar bebi ki kwashe dukkanin kayan wasa na ki watsar da su hajiya hasana ta washe baki kamar gonar auduga ta ce yauwa munari akwai ma wani batu mai matukar muhimmanci wanda kuma yake da mugun hatsari maimuna daga yanzu zuwa kowane lokaci za ki iya samun ciki don haka banda wasa da maza ko yanzu kada ki kuskura su rike miki ko hannu kada ki kuskura ki bari su rike miki idan ko kika amince har suka rike miki hannu kika ɗauki ciki to babu ruwana zumbar mana ta miki haɗi da ɗaga rigarta yayin da fuskarta yake ɗauke da tsananin damuwa cikin muryar kuka take faɗin tana taɓa cikinta ki ji hajiya jiya ganiyu ya rike min hannu mun tsallaka titi da za mu je islamiyya wallahi bani da ciki saura kiris dariya ta kubcewa hajiya hasana amma kuma daga ƙarshe sai take ta ɗora da murtuke fuska murtuk ta ce a ranta wannan wace iriyar yarinya ce mara karfin tunani da saurin gane abu sam kwakwalwarta ba ta da nisan zango ban taɓa ganin yarinya mara gane magana a dunkule ba Hakika lokaci ya yi da zan maida ta makarantar boko. Kila ta waye sosai. Ta yi gyaran murya haɗi da janyo mana jikinta. Ta sauke mata rigarta ta ce cikin sanyin murya. Ba ki da ciki mai mana sannan ba irin wancan kama hannu nake nufi ba. Idan an yi miki za ki sami ciki ba. Da sannu zan fayyace miki komai cikin nutsuwa da hikima duk wada da abin da ya shige miki duhu ni za ki tambaya kin ji ko? tun daga wannan lokaci hajiya hassana ta shiga koyar da maimuna sirrukan mata sannan kuma ta haɗa da wata yarinya mai suna hindu hindu tana da farin jini da masoya rututu birjik kamar jamfa a jos hindu ta girma maimuna da shekaru biyu wato ita tana da shekara sha biyar maimuna na da sha uku iyayen hindu mazauna garin lagos ne ba a daɗe ba hajiya hassana ta ɗaukar wa maimuna malamin lesson wato ƙarin karatu bayan an tashi a makaranta ita kaɗai yake yi wa karatun kafin wani lokaci har maimuna ta iya turancin 'yan kasuwa yarbanci kuwa dama tun zuwanta ta iya da yake tana da fasahar iya yarika yanzu abin da yake damun hajiya hasana shine rashin iya lissafin maimuna dama ba kowa yake son lissafi ba balle ita da take ma zuwa makarantar a sha ruwan tsuntsaye ganin haka sa hajiya Hassana ta dage akan ganin lallai dole sai maimuna ta je makaranta Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban